الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد ينقوى وإن سكي سورارمو لكما كلمو من يمسو غيسوا إلين تأدين المسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce ainihin wato halka ta arba'in da hudu cikin wannan littafi na tambihu ulil albab na babban malami malam habibu Allah kuma ya tsare mu ya kuma tsare shi cikin wannan littafin kamar yadda 'yan uwa suka sani muna karatun littattafai guda biyu littafi na farko shine a ƙa'idu shi a al'imamiya al'isne a shari'a su'alun wa jawabun wanda insha Allah za mu dinga yin haka wani lokaci za mu kawo insha Allah littafin karatun shi'a a jere halka biyu mu kawo littafin tambihu halka biyu wata rana ma in mun samu dama halkar hudu za mu yi su a jere tambihu mu yi awa ɗaya sannan kuma a ƙa'idu shi'a shi ma mu yi ainihin wato awa ɗaya kamar yadda muka faɗa muka ce za su ce to matsayacin nan ya dawo yanzu yawa a dama ba inda na je kuma ko dama ba mu yi wannan karatun ba kuma za mu ci gaba da yin karatu wannan shi ne abin da za mu ci gaba da yi kamar yadda wanda suke bibiya wannan makaranta ya kamata a ce mun sanar to la'akari da sabon akawun da aka buɗe na jaiz bank yasa da mu ɗan sanar insha wato a idan mun ɗan sanar la'akari da kwana biyu ba ma yi karatun ba gabaki ɗaya wannan watan kusan so ɗaya muka sanar da maganar ita mu'assasa ɗin wanda zan bari insha Allah sai daga ƙarshe sai in sanar in ya rage saura minti biyar sai ka ɗaga min hannu sai in sanar a kamar yadda muka fara karatu yanzu muka ce ina daga cikin abin da shi malam ya kawo mai littafi cewa tabdiluhum a abin da suke faɗa wajen Shehu Tijjani yana karɓar hukunce-hukunce kai tsaye daga annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Shi fi ba sahabi ba ba, Shehu Tijjani nan gabaki ɗaya Muhammad bin Abdullahi ya girme shi da shekara talatin da biyar a duniya. Amma sai ga shi, sai ya zo yana faɗawa mutane ya ce annabi ya faɗa mai. Kuma shi da shi mubasharatan, ya ƙazatan lama naman. yanzu wanda yi wannan fashi ya kamata a tuhuma shi Muhammad bin Abdulhab da bai faɗi wannan ba yazo yace a dawo abu manzan Allah kada a yi addini sai abinda annabi yazo da shi daga gurin Allah sai kuma sai ya zama wai shine abin tuhuma shi ake tuhuma ne abin tuhuma shi ake tuhuma wannan yana ciki sai sa na faɗa muku na ce muku duk lokacin da aka ɗauko maganan cewa maganan ana haɗuwa da annabi ba ta mata so ma za ka ga hankalin mutanen nan ya tashi sau da wannan ita ce gaɓar da an kama ta an yi wurgi da ita to maganan wani ya zo ya gina wani addini ta wannan hanya ba ta mata so ba maganar banza ce ƙarya ce kuma wannan ita ce a mu ba yadda za a yi bayan annabi ya bar duniya da shekara dubu idan da maganar ganin annaba a haɗu da shi alheri ne ta ai mutanen da ya rayu a cikinsu mutanen makka da madina su ya kamata a ce sun fi haɗuwa da annabi sama da kuwa amma wanda ke cikin garin makka inda annabin ya taso wanda ke cikin garin madina inda annabin ya rasu kamar yadda alfazazi yake faɗa yake cewa sabirun wa uhudun akaramul ardi turbatan sai ya ce muhajirun haza wa zalika mab'asu nan inda annabi ya hijira ne can kuma can ne inda aka aiko shi billahi alaikum Da haduwa da annabi a ganshi ya bada addini shine daidai mutanen da ya rayu a cikin su ne ya kamata a ce sun fi kowa haduwa da annabi ko mutanen da annabin tsakanin shi da su akwai nisa to za ka samu a yankin makka ko a cikin madina ba wanda za ka ci karo da shi ya ce maka ya ga annabi kuru da kuru annabi ya ba shi wani abu ya zama addini sai wanda ke Maroko ko Najeriya don a san muke karatu a kowanne ya ce ya aka yi ma ya zama to mata ne suka fi ganin sa kuma ya aka yi zama a nan Afirka daga Najeriya sai Nijar aka fi ganin shi sai in ka dangana kai can Maroko innaban nan ba na duk duniya ba ne. inna duk duniya ne don mai wani guri ne kaɗai suka banta da shi nan kawai suke ganin shi da wasu mutane inda aka rufe annabin makka da madina da inda ya taso ba mutanen nan ba ne ya kamata a ce sun fi kowa alaƙa da annabi wajen ganin shi ya ba su wani abu to ba a wannan karatun ba a nan sai a ne sai wani zo kawai ya minke ya ce maka ai ga annabi nan ya zo har sai da ta kai mawaƙi ma ya samu sa'a yi waƙa ya ce waƙarsa ko kunna ta kai kana saurare za ka ji sanda annabi yake shigo kuma ya daki ya ɓatare eh, ya ce wannan magana kuma ta tabbata mujarrabi ne an gwada an gani kuma ba su isa su ce ƙarya yake yi ma in suka ce ƙarya yake ya ce kuma ƙarya kuke yi shi kenan ta zauna kamar yadda aka zo nan ana cewa shehu ibrahim yasu ya bayyana shi ma wani ija gefe ya ce ga mala abakar gumi suka ce ƙarya kake ce kuma ƙarya kuke inda ba a yadda da ganin shi yi gani bai fa gani ba ni ma ban yadda da naku ganin ba ƙarya kuke haka aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da haka wannan yana ciki to shine malam yake faɗa yace wa min zalika qauluhum yana daga cikin wannan magana su da suka ce shehu tijjani ya faɗa wai ya manyar al-mustafa al-hadi bi yaqzatihi mushafahatan fa yarahu al-ayn wal basar wannan magana ya zo cikin qalahu al-hajj abubakar ati al-kashinawi fi akhir kitabihi tanbih al-askiya fi kawn shaykh tijjani khatam al-awliya tanbih al-askiya yana nan yana nan faɗakar da masu hankali duk da an ce wani ya ce ba a cewa tambihu al'aski an mutane na suna cikin hankalinsu ba a cewa tambihu ulil alba haka ya faɗa to ya manyar al-mustafa ya wanda ke ganin annabi muhammad alhadi annabin da ke shirewa biyar ƙazatihi kuma a farki ke ganin annabi mu shafa hatan fuska da fuska fayyarahu da ainu a lokacin da za su haɗu da annabi ido wal basaru ido yana ganin annabi Muhammad ɗin kiri-kiri yake ganin annabi wannan maganan ya zo cikin wannan littafin nashi wannan littafin na tambihu akwai shi a can wajen amma ba sai mun neman shi ba kyale shi to wannan maganan yayin ta cewa yana ganin annabi kiri da muzu mun sha karantowa tashi Ibrahim yana faɗa a gurare ba guri ɗaya ba yace ra'aitu rasulullahi nassa bi annani safirun lahu fil ka'inatil mukhallasu ra'aitu rasulullahi jaharan waye kadatan bi farisa Na ga annabi ƙuru-ƙuru a faransa can inda aka zagi annabi wai na cewa ya rasulullahi hal ka al mahallu mahallu wai dama annabi a faransa yake da zai zamanto kowa yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hal zaka al mahallu mahallu wai dama annabi a faransa yake to wannan yana ciki to shi yasa sai ganin annabi ya arha a cikinsu. wani ka zo gurin sai ce maka yanzu yanzu nan ma'aiki suka gama ɗiba shinkafa da wake da shi yanzu yanzu nan ma'aiki ya sha kwana wannan ta zo ta ce annabi ya zo gurinta ya rungume ta wannan ta ce annabi ya zo ya mata kara saboda yadda a tasin abin iginu yadda mabiyan ƙarya suke su ma malaman ƙarya suke ba wani wanda ya gina abin akan daidai wanda wannan kofar ita ce maka ce mata su rufe ta maganan annabi ya zo ya baka wani abu ya zama addini ba ta mata so ba ƙarya ce ku duba ku gani yadda ake ta wasa da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen ganinsa da haɗuwa ne kowa kawai sai min ce a ya ga annabi ai annabi ya zo sa ka gani ina da muka kunna na dan fulani nan a nan wajen ya je shi har aljanna ma an je an nuna masa ya ga ta abubakar da umar da tana na khadija da tana na aisha ya ga aljanna fadar begi ya ga aljanna sa can wanda maganganun da fadar begi ba don ana wa mutum uzuri ba ba a takfiri muayyani sai sharaɗi ya cika babu mani'u maganganun da ya yi cikin maganganunsa a tarihin ridda ne fita daga addinin musulunci ne amma mu ba za mu kafarta shi ba tare da maganganun da ya ridda ne saboda sharaɗi bai cika ba babu ma ana iya samun mani'u da yana duniya yanzu kiran shi zamu ce wannan maganganun da kai ridda ne fita daga addinin musulunci amma kaga hayin an fara mafarkin ana ganin fadar bege aljanna ka gani wa qauluhum fadarsu da suke ci amma ulumuhu amma ilmin makansa attijani shi shehu tijani albatinatu alhaqiqiyya na ba'ini na haqiqa almustamidda Midda wanda ya samu su ne min al'alwar al'ilahiyya daga haske na Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan maganan yana cikin jawahir ma'ani wa bihamishihi kitabun rima, babi na uku a fasali na farko fi ilmihi wa karamihi, a cikin ilimin Shehu Tijjani da karamtinsa a juzi'i na ɗaya shafi na casa'in da jawahirin ma'ani allazi yalihi kitabun rima, ishirafi maktabar til a a ishirafi maktabatil sha'abiyya ko ishirafi maktabatil buhus ko wadirasat a juzu'i na ɗan shafi na arba'in da jawahirin ma'ani ta haƙiƙul imam sheik attijani aliyu sisi juzu'i na ɗan shafi na ɗari da bakwai malam habibu allah ya saka masa da alheri za ku ga duk maganar da ya kawo idan jawahirin ma'ani ne ba ma ɗaya yake kawa ba ya rafarin da shi a'a a je a duba karatun nan idan mu ne ba mu gane ba ko mun ja bakin mun yi fassara ba daidai ba ni da ma ban gane wani abu na bugawa mai littafin wa in tambaye shi to me kake nufi a nan wajen idan kuma su sun ji an ja larabcin an fassara ba daidai ba tunda kullun abin da suke cewa ba a gane ba to sai su zo su ja a nan gurin da aka ce shehu tijjani ya ga annabi iri da muzu to ba a gane ba ne to ga yadda larabcin yake nan gashi gashi gashi gashi Shi kenan haka ya kamata ku dinga yi to shine yake faɗa yake cewa min zalika na daga cikin wannan anna shekahum ibrahim in yasu yaqiru yana tabbatarwa bi anna abul abbas at-tijani shi shehu tijani kana ya akuzu anin nabi sallallahu alaihi wasallama yana karban ilimi da abubuwa na addini kai tsaye daga annabi sarraha bi zalika ya fito wannan qarara fi qaulihi cikin fadarsa da yake cewa illa anna sayyidina wa maulana wa shekana wa wasilatana ila rabbina sai dai shugaban mu shehin mu kuma tsanin mu zuwa ga Allah shine Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Hasani manallahu alaihi Allah ya masa baiwa bil akhdhi ta hanyar karɓar ilimi anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi mushafahatan fuska da fuska shehu tijjani ya karɓi ilimi daga annabi mushafa baki da baki shehu tijjani ya karɓi ilimi daga annabi min gairi ce ahadin minil mashayiki ba tare da wani wata ɗar wani mutum daga cikin malaman duniya ba shehu tijjani ya karɓi iliminsa daga wajen Allah kun ga wannan maganar tsakani da Allah in aka dawo ta ga ilimin hadisi zai dawo ba shi da amfani kenan maliku shafi'i abu hanifa al'imamu ahmad bin hanbal wa'innan malaman idan muka ɗauke su za mu ga cewa malamin da ya fara zuwa a cikinsu na farko shi ne al'imamu wato ahmad bin hanbal ah, al'imamu abu hanifa al'imamu abu hanifa wace shekara aka haife shi da aka ga cewa shekarar da aka haifi al'imam abu hanifa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai kai shekara ainihin wato ɗari a ƙasa ba aka haifi ainihin wato al'imam abu hanifa al'imam abu hanifa an haife shi hijira na da shekara annabi bai kai shekara ɗari ba aka haifi al'imam abu hanifa a duniya amma al’imam abu hanifa bai isa ya fito ce annabi ya faɗa mai ba annabi bai kai shekara ɗari a ƙasa ba aka haifi al’imamun abu hanifa da an haife shi hijira na da shekara nawa tamanin hijira na da shekara nawa tamanin aka haifi al’imamun abu hanifa Al’imamun abu hanifa da aka haife shi hijirana da shekara tamanin ya rasu ɗari da hamsin daidai abu hanifa an haife shi a wa'annan shekarun ka duba ka gani annabi bai kai shekara ɗari ba a ƙasa aka haifi al'imamu abu hanifa wanda al'imamu abu hanifa cikin malamai an tabbatar da cewa akwai wasu daga cikin sahabbai ɗaiɗaikunsu wanda ya haɗu da su tare da ya ga wasu daga cikin sahabbai amma ba shi da iko ya ci annabi ya faɗa mai bai da iko a wannan lokacin da aka tabbatar da cewa al'imam abu hanifa bai haɗu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ba shi da ikon ya ce annabi ya faɗa masa idan da kuma zai faɗi magana ya ce annabi ya faɗa masa daga ranar billahi lazi la ilaha illa huwa malaman duniya sun yadda da cewa al abu hanifa ya yi ƙaryar da ba wani malami da zai ƙara karɓar maganarsa a duniya malami na biyu da ibiyo bayan al abu hanifa cikin malaman mazahibu nan shine ne maliku yaushe aka haifi al maliku idan muka duba za mu ga ce an haife shi jina da shekara casa'in da uku maliku ya rasu hijira ɗari da saba'in da ainihin wato tara tsakanin maliku da alimama abu hanifa an haife shi hijira da shekara tamanin maliku an haife shi hijira da shekara tasa'in da uku shekara nawa ya ba shi shekara nawa ya girme shi da shekara goma sha uku a duniya wanda ya girme ka da shekara goma sha uku a duniya to ya ɗan ba karata? dole ba yadda za a yi wanka ne amma fa tare da haka al'imamu maliku bai taɓa da'awar cewa annabi ya faɗa mai ba duniya ta yadda da gaskiyar maliku da wara'unsa da addininsa amma a wannan zamanin da maliku zai ci annabi ya faɗa mai sun haɗu da annabi ya ba shi wani sa'o wallahi da daga ranar duniya ba za ta ƙara yadda da maliku ba saba'in da uku ya rasu hijira ɗari biyu da ya rasu hijira ɗari da saba'in da tara al'imamu malik amma tare da haka ba shi da dama ya ce annabi ya faɗa masa sannan sai al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i an haife shi janar da shekara ɗari da hamsin tsakaninsa da maliku shekara nawa kaga akwai wajen shekara arba'in da bakwai tsakaninsu hamsin da hijira ɗari da hamsin aka haife shi ya rasu hijira ɗari biyu da ainihin wato hudu hudu ya rasu hijira ɗari biyu da nawa da hudu wannan shi ne malami da nawa sai malami na hudu daga cikin waɗannan malamun shi ne al'imamu Ahmad, imamu ahalis sunnaci wal jama'a, shi kuma an haife shi hijira da shekara ɗari da sittin da hudu ɗari da sittin da nawa da hudu tsakaninsa da al'imamun shafi shekara nawa shekara sha hudu ya rasu hijira ɗari biyu da arba'in da ɗaya nan malaman su ne malaman mazahibu da ake bi ake koyi da su amma cikin waɗannan malaman na mazahibu inda al'imamu Ahmad zai ce sun haɗu da annabi ya faɗa mai magana da duk ruwayen da al'imamu Ahmad ya karɓo da sunan addini wallahi da sun yi kwandam don a zamanin da zai faɗa haka duk duniya ta yadda ta al'imamu Ahmad makareci so a itikadin magabata daga ran da annabi ya bar duniya to ba kuma wani mutum da zai ƙara haɗuwa da annabi amma sai gashi haka nan al'imamu shafi'i mun faɗi na sabarsa da gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, haka nan al'imamu Maliku, haka nan al'imamu Abu Hanifa, kowane malami a cikinsu daga kan al'imamu Abu Hanifa hakan zuwa al'imamu Ahmad bin Hanbal shekara 241 ba a kai shekara 300 ba, da annabi ya bar duniya, amma a cikinsu ba wanda yake da iko ya miƙe ce annabi ya faɗa mai. sai mutumin da yake shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin shi ne zai ci ya karɓo abu daga annabi kuma mu shafa hatan baki da baki a duba a gani cikin waɗa akwai hadisan da maliku zai ce balagani an kaza hadisi kaza ya iso min daga kaza malamai su ce wannan hadisin yana daga cikin balagatu na maliku in ba a samu hanyar da aka yi isalin hadisin ba a ajiye shi a matsayin da ifi bai inganta ba so da ba yadda za a yi maliku ya ce abu kaza ya zo masa to ya faɗa wa duniya ta wata hanya abin ya zo masa ba ana tuhumar Maluku ba da ƙarya sai don taka tsantsan ka a jingina wa annaba abin da bai kamata a jingina masa ba ga addini wayannan su ne malaman mazahibu guda hudu da muke da shi to kuma su ne wayannan malaman fa da wani yake faɗa cewa wai sun dai koyawa mutane a laula. amma shi shehu tijjani ya zo da gyaran zuciya abinda yake faɗa kenan so <clears throat> na haka yake da kyau maganan jama'a a ce wani mutum ya ga annabi ba ya ba shi saƙo saƙon ya zama addini bayan annabi wannan magana ce ta ciwatuwa kawai da wannan wala wannan magana bayan da za a yi addini ya iya karɓarta mun bubbuga misalai a baya da suka faru wanda ba wata fitina da annabi ya faɗa za ta faru cikin al'umma kamar bayyanar dujal amma annabi ya ce in ya su ana fikun fa ana hatijuhu inda zai fito ina cikin ku to ni ne zan yi jayayya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana to wannan shine to yanzu gobe abinda zamu yi magana in mun yi karatu zamu ga cewa inda ya kawo tabdiluhum littijani ala sahaba ridwanullahi alaihim ala haddi za'amihim akan balansu to yanzu sun fito suna cewa ƙarya ne ba gaskiya ba ne su a gurin su sahabbai sun fi kowa daraja bilitanil maqal amma hadin su yana nuna ba gaskiya ba ne domin mu ba mu ce in shi suna zagin sahabbai ba mu faɗi wannan ba bai cikin su. amma aikin yana nuna cewa da ka taɓa sahabbai gara ka taɓa da ka shehunansu gara ka taɓa sahabbai shi sa wani lokaci sai kaga suna sassauci ga wanda ya taɓa sahabbai amma ba za su yi sassauci gare ka ba in ka taɓa wa in ka taɓa shehunansu wannan shine abin da suke yi daga cikin wato ababen da suke ainihin wato yi in ba yanzu da muka buɗe wuta ba sannan kuma suke ganin hatsarin aƙidin shi'a ai an sha faɗa a baya a kowanne suke cewa gara in shi addamu a kowanne suke faɗa haka kuma sun yi alliance ɗin da su kuma za ka ga an zo maulidi ana yi tare saboda suna ganin cewa gara in shi'ar da mu haka suke gani da haka ‘yan uwa ana nuna cewa lokaci ya yi kuma muna musu albashin cewa lallai mun dawo karatu yanzu za a ci gaba da karatu dama kwana biyu na ɗanyi abin nan ne na ɗan yi fakare ne yanzu to mun sake motsuwa yanzu kuma za mu dawo mu ci gaba da karatu da izinin Allah da haka kafin mu rufe karatu kamar yadda nake faɗa nake cewa a mutane su yi haƙuri wannan watan ba mu samu mun sanar da maganin mu'assasa da yawa ba saboda ba mu samu zama ba na gida galibi tafiye-tafiye kuma in muna halin tafiya ba mu cika san yin maganin mu'assasa ba a majalisoshin da ba majalisoshin karatuttukanmu ba so wanda dai yake shiri wanda ya yarda da abin da muke yi ba wanda bai yarda ba zai aiko mana da gudunmawa akwai sufuli biyu biyu na wannan asusun ma'asasa ɗin sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sunan banki stanbic ibtc sunan akawun ɗin a sahabatul kira idan ana neman a sannan akwai na jaiz bank shine wato akawun din na Jaiz Bank din sufuli a sufuli guda uku sai takwas takwas sai ɗaya tara sai hudu hudu sai takwas sannan ana buƙatar ƙarin bayani nambobin waya sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sana akwai sufuli takwas sufuli shida bakwai takwa shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuli Sana akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli idan ana buƙatar lambobin da ke ƙasashen waje wanda suke nijar akwai ɗan uwa alhaji hamisu ibrahim a za su iya tuntuɓin wannan lambar waya tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida sannan wanda suke gane akwai namban wayan alhaji nasir abdulrahman sufuli biyu hudu hudu guda uku tara uku bakwai biyar hudu wanda suke benin akwai namban wayan dan uwa malam muhammad a kabir shine tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wanda suke togo akwai namban wayan dan uwa malam abubakar ali daga togo tara biyu bakwai biyu bakwai biyu sai uku sufuli wanda suke kamaru akwai namban wayan dan uwa barra malam haruna ɗanladi shida biyar sufuri sai bakwai a shida biyar sufuri sai tara bakwai shida tara sai shida sufuri wanda suke ƙasar ainihin wato mali akwai malam attahir duka suna iya tuntuɓar namban wayan plus biyu biyu uku bakwai hudu hudu uku ɗaya sai takwas ɗaya biyu wanda suke gaban suna iya tuntuɓin wannan namban wayan plus idan suka ainihin wato sa plus sai biyu hudu sai ɗaya sufuri bakwai sufuri sai shida takwas ɗaya sufuri hudu dukkan wannan suke ba da gudunmawa don addini ya ci gaba ta hanyar wannan mu'assasa muna roƙon Allah ta'ala abin da ke hannunsu na arziki Allah ka tsare musu shi Allah kuma ka sanyawa dukiyarsu albarka وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته